ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون حقيقه waɗanda suka yi imani da Allah da manzanninsa kuma suka yi ayyuka nagari suna da wani lada da wamamme wanda baya yankewa shine aljanna